miladiya haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam in ya inganta mun haɗu cikin wannan masallaci masjidus salam cikin wannan anguwa ta maitama a garin abuja nigeria domin ci gabar tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a mance ba jiya mun tsaya a ƙarshen ayata ta hamsin da bakwai faɗin allah maɗaukakin sarki وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah madaukakin sarki yake faɗawa wa Isra'il yake faɗa ma Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu yake faɗa musu gata da kuma abubuwan da Allah ya fifita kakanninsu na abubuwa na alkhairi amma duk da wannan abubuwan da Allah ya musu ba su yi imani ba so Allah yana ba su labari ne don su wannan ya zama izina gare su domin kakanninsu wanda suke na zamanin annabi Musa ba su yi imani ba suna cikin azabar Allah so Allah maɗaukakin sarki yana ba su labari ne don su su zamo sun wa'azantu wannan shaƙiyanci da kakanninsu suka yi su kar su yi wannan abin so amma su kansu ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama kuma maka saukar da giragizai maka sassaukar da giragizai akan kanku suka muku inuwa tafiya mai tsawo sanata sanatan tihu na ard shekara arba'in suna tafiya shekara dubu arba'in suna tafiya sun yi ɗimuwa cikin daji amma Allah ya saukar da giragizai suka yi musu inuwa duk wannan cikin ni'ima da falala ta ubangiji Allah ya ce bayan wannan giragizai da muka sassaukar a gare ku suka yi muku inuwa wa anzalna alaikumul manna wassalwa sannan maka saukar muku da alman shine darba wa salwa da kuma naman tsuntsaye Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum wannan nama da maka saukar muku da wannan abin sha da maka saukar muku duk ku ci daɗaɗan abubuwa ne daga cikin arziki na Ubangiji wanda Allah ya azarta ku da shi Allah kuma ya azarta ku ne domin ku ci ku samu ƙarfi na bauta masa ba wai domin ku ci ku samu ƙarfi ku saɓa ma Ubangiji ku bijire ma dokokin shi ba Allah ya ce wa ma zalamuna ku sani cewa bautar dan maraki da kuka yi ku banu Isra'il da kuma cewa da kuka kuna so ku ga Allah kirikiri ku sani cewa ba ku zalunce mu ba kan wannan abubuwan da kuka aikata walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai sun kasance kawukan suka zalunta saboda man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid wanda ya kasance yayi aikin alkhairi kan yayi mawa sannan wanda ya mummuna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 القرية فامنوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين na'am Allah madaukin sarki yace wa id qulna dukhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujada وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Allah madaukin sarki yace wa id qulna dukhulu ku tuna yayin da muka ce muku ku banu Isra'il ku tuna ku Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da muka ce makakanninku yahudawa wanda suka yi zamani da annabi musa wanda suka yi lokaci da annabi musa yayin da muka ce musu udkhulu hadhihi alqarya ku shiga cikin wannan gari fakulu minha sannan idan kun shiga cikin wannan gari ku ci daga cikin wannan gari haithu shi'tum ragada duk abin da kuka so ku ci a cikin wannan gari sannan ku ci shi a yalwace ba mu sa muku iyaka kan abin da za ku ci ba sannan ba mu haramta muku wasu abubuwa ba duk abin da za ku ci wanda yake mai daɗi ku ci a wannan gari sannan ba a sa muku iyaka an ce ga iya abin da za ku ci ba sannan idan kuka shiga wannan gari wa dakhulul baba sujjada ku shiga kofar wannan gari kuna masu sujjada ga ubangiji wa qulu sannan idan za ku shiga wannan gari ku ce Hibbatun, ku faɗa kalmar Hibbatun, bi ma'ana ya ubangiji ka sauke mana zunubanmu shine ma'anar kalmar Hibbatun. idan kun shiga wannan gari kuna masu sajjada sannan kun shiga wannan gari yayin shiga wannan gari kun ce hiddatun ya ubangiji ka sauke mana zunubanmu ai uhdud anna khatayana ai ya ubangiji ka sauke mana zunubanmu ya ubangiji in kun faɗa wannan sannan kun shiga garin nan kuna masu sajjada naghfir lakum khatayakum za mu kankare muku duk zunuban da kuka yi Allah ya ce wa sanazidul muhsinin da sannu kuma za mu ƙara ma wanda suke kyautata za mu ƙara mu ɗaukaka matsayinsu sannan da sannu za mu ƙara musu ni'ima kan ni'imar da muka yi musu da sannu kuma za su samu kansu a kyakkyawan matsayi ranar alkiyama Allah ya ce wa idh qulna dukhulu ku tuna ku yahudawa yayin da muka faɗi makakanninku udkhulu hadhihi alqarya ku shiga cikin wannan gari sai malamai suka ce wani gari ne wannan sai malamai suka ce garin nan ana ce mai ariha wasu malaman kuma suka ce a garin Misira ne an gane to malamai sun yi sabani wasu kuma suka ce a baitul maqdis ne aka ce su shiga to yayin da za su shiga baitul maqdis Allah madaukin sarki ya ce wa dukhulul baba sujjada idan za ku shiga kofa ta wannan baitul maqdis ku shiga kuna sujjada ga ubangiji <clears throat> ku shiga kuna sujjada ga ubangiji wa qulu hibatun sannan ku ce kuma ya ubangiji a sauke mana zunuban da muka yi ya ubangiji zunuban da suka yi na mene na bautar ɗan maraki da kuma zunuban da suka yi na cewa suna so su ga Allah kirikiri duk da Allah ya sauke musu sannan suna yawan saba ma ubangiji suna yawan ba ɗan sakon da Allah ya turo musu suna yawan ba shi matsala suna yawan cutar da shi suna yawan yi masa tambayoyi wanda ba su da amfani wanda sanin tambayoyin nan ba zai amfanar da su ba rashin sanin abin da suka yi tambaya a kai ba zai kuma cutar da su ba Allah ya ce wa ƙulu hibbatun sannan ku ce ya ubangiji na anna khatayana ya ubangiji ka sauke mana zunubanmu idan kun faɗa haka yayin shiga wannan baitul maqdis yayin shiga wannan ƙofa, kuka shiga da sujjada sannan kuma kuka ce ya ubangiji ka sauke mana zunubanmu naghfir lakum khatayakum za mu kankare muku dukkan zunubanku Allah ya ce wa sanazidul muhsinin da sannu kuma za mu ainihin ƙara mu wanda suke sun kyautata za mu ƙara musu mene ni'ima a kan ni'imar da muka yi musu an gane so wannan ne abin da Allah madaukin sarki ya umarce su da da su aikata yayin da za su shiga baitul maqdis wannan fasarar ta baitul maqdis ya fi shahara a wurin malaman tafsiri har Abdullahi ɗan Abbas sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa shi ma ya ce inda Allah ya ce udkhulu hadhihi alqarya shi ma ya ce Allah yana nufin baitul maqdis ne to yayin da za su shiga Allah ya umarce su da su shiga suna sujjada bayan sun shiga suna sujjada sannan kuma su ce ya ubangiji ka sauke mana zanuban da muka yi ya ubangiji sai Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu waɗanda suka yi shirka suka canza me suka canza qaulan sai suka canza wannan maganan suka faɗi ghairan ladhi qila lahum suka faɗi wata magana wadda ba ita aka ce su faɗi ba an gane an ce wa baba sujjada idan za ku shiga baitul maqdis ku shiga kuna masu sujjada ga ubangiji sai suka shiga suna jan gindi suka kin sujjada suna jan duwawu an gane Allah ya ce wa qulu hiddatun sannan ku ce hiddatun ya ubangiji ka sauke mana zunubanmu sai suka ce hiddatun suka ce alkama suka ce ya ubangiji ka saukar mana da alkama kun ga suna ma ubangiji izgilanci kenan Allah ya ce su shiga wannan mene baitul maqdis suna masu sajjada wa qulu hibatun sannan su ce ya ubangiji ka sauke mana zanuban mu ya ubangiji abubuwan da muka yi laifukan da muka yi da kurakuran da muka yi ya ubangiji ka sauke mana ka kankare mana wannan zanuban sai suka ce hibatun sai suka ce alkama ya ubangiji a saukar mana da alkama kun ga mene wanda suka zalunci kansu saboda sun kasance azzalumai sun kasance mushrikai to sun canza maganar da Allah ya faɗa ma annabi Musa cewa su faɗi wannan magana idan sun faɗa Allah zai gafarta musu zunubansu sannan kuma Allah zai ƙara mene zai ƙara musu ni'ima akan ni'imar da ya musu saboda sun kyautata sun bi abin da Allah maɗaukin sarki yake so amma sai waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka kasance mushrikai a cikin su suka canza wannan maganar da aka faɗi aka ce su faɗa suka ƙi faɗa suka ƙi yin sujjada sai suka shiga suna jan mene duwawu suna jan jiki maimakon su yi sujjada wa qulu hiddatun sai kuma suka ce mene suka ce hiddatun suka ce alkama ya ubangiji a saukar mana da alkama Allah ya ce to da suka yi haka Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i sai muka saukar ma waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka yi shirka sai muka saukar musu narko na azaba daga sama Allah ya ce bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suka aikata na ainihin fasikanci saboda abin da suka kasance suna aikatawa na mene na fita daga yi ma Allah biyayya Allah maɗaukin sarki ya umarci manzo ya faɗa musu ga abin da za su faɗi saboda a gafarta musu zulman ba fa wani abu aka ce su yi mai wahala ba cewa aka yi idan za su shiga Baitul Maqdis su shiga da sujjada sannan yayin da za su shiga su ce hibatun ya ubangiji a sauke mana zunuban me wahala a cikin wannan jama'a amma da yake su mutane ne masu taurin kai mutane ne wanda suke mutane shaƙiyyen mutane sai suka ce mene suka ƙi yin sujjada suka shiga suna mene suna jan jiki yayin da suka shiga suna jan jiki kuma suka ce mene hindatun ya ubangi a saukan mana da alkama duk da wasu malamai sun yi wannan fasara hindatun din nan amma abin da ya fi shahara shine mene alkama sunan alkama ne ya ubangiji suka ce a saukar musu da alkama kun ga suna ma Allah izgiri kenan wannan izgiranci ne inda Allah ya umarce su ya ce ga abin da za su yi amma suka bijire ma mene suka bijire ma ubannin Allah suka ƙi abin da manzo ya faɗa musu in ga ba su a gafata musu da zaman su kenan ba su a yi musu rahama ko yaushe sun kasance suna ba annabawan su wahala Allah ya turo annabawa da yawa a cikin su Allah ya musu ni'ima wadda Allah bai ma wasu talikai a wannan zamanin nasu wannan ni'imar ba a cikin sa Allah ya turo manya-manyan masu mulki kun ga wannan ni'ima ne a cikin sa Allah ya turo manya-manyan manzanni kun ga wannan ni'ima ne a cikin sa Allah ya saukar musu da manya-manyan littattafai kun ga wannan ni'ima ne daga cikin ni'imar ubangiji Allah ya saukar masa da mene abinci daga sama sannan sun yi tafiya sun yi ɗimuwa a cikin daji shekaru arba'in Allah ya turo giragizai suna musu inuwa kun ga duk wannan ni'imomi ne da ubangiji ya musu amma duk wannan bai sa sun yi imani da Allah ba duk wannan bai sa su sun ja da baya kan abin da suke yi na mene na shirka da kan abin da suke yi na mugun kulle-kulle ga annabawansa da kuma mumine a wannan lokacin Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu sai muka saukar akan waɗanda suka yi zalunci rijizan minas sama'i muka saukar musu da azaba narko na azaba daga sama bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance na daga mene na daga fita daga ainihin yi ma Allah da'a Allah sai ya ce wa idh tasqa musa liqaumihi na'am fa baddana mun karanta ko na'am waje wa idh tasqa musa وإن استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم نعم. كلوا واشربوا من الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله ملك سركيتي وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر الله يتي واذكروا نعمتي عليكم الله يتي ياكو يهوداوا ياكو بنو إسرائيل ياكو يهوداوا نزامنا من الله صلى الله عليه وسلم قتنا نئماتا wadda na yi a kan kakanninku banu Isra'il, ku tuna ni'imata wadda nayi akan kakanninku mutanen annabi Musa Allah ya ce idistasqa Musa liqaumihi yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi a shayar da mutanensa an gane ya roki Allah da ya shayar da mutanensa ruwa Allah sai ya ce masa faqul nadrib bi asaka alhajar Allah sai ya ce to ka bigi dutse da wannan sandar da take hannunka fanfadarat min huthnata asharata aina yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bugi dutse da wannan sandar da take hannunsa sai ga ido na ruwa idanun ruwa sun fara bulbulowa daga dutse har idanun ruwa goma sha biyu an gane Allah ya ce qad alima kullu unasin mashrabahum kowane mene dangi daga cikin zurriyar annabi yaqub sun san inda za su sha wannan ruwan nan dama 'ya'yan shi guda nawa ne guda goma sha biyu ne to kowane akwai zuri'a shi to kowace zuri'a za ta tsaya wannan ta sha ruwa a wannan idan na ruwan wannan zira'a a wannan idan na ruwan gaba ɗaya an gane duk zira'a 'ya'yan shi su goma sha biyun nan to kowane yawan zira'an nan sai Allah ya fitar musu da yawan idanun ruwan nan wannan zira'a ba za ta sha inda wannan take sha ba kowace zira'a ta sha inda mene ta idan wannan ruwan nan an gane yawan 'ya'yan annabi yaqub sai Allah ya fito da mene yawan wannan idanun ruwan nan guda goma sha biyu Allah ya ce qad alima kullu unasin mashrabahum kowace zirri'a daga cikin 'ya'yan annabi yaqub sun san inda za su tsaya sha wannan ruwa Allah ya ce kulu mai min lahi. ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah wala ta fil ardi mufsirin, amma da ɗai kada ku motsa ainihin fasadi da banna a doron ƙasa an gane Allah ya ce wa idis idistasqa Musa liqaumihi ku tuna ku Yahudawa yayin da Annabi Musa alaihi salatu ya nema a shayar da mutanen shi ruwa an gane yayin da suka kasance ba ruwa an gane ga ba ruwa ga kishi ya dame suna so su yi amfani da ruwa ba ruwa sai suka nemi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roki ubangiji Allah ya mene Allah ya fito musu da ruwan da za su sha to yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya daga hannu ya addu'a ya roki ubangiji to sai Allah ya bashi umarni ya ce mene qul nadrib bi asaka alhajar Allah ya ce masa ka bugi dutse da wannan sandar da take hannunka kamar yadda muka sani daga cikin mu'jizozi wanda Allah madaukakin sarki ya bai wa annabi Musa alaihi salatu wasalam akwai wannan sanda wanda in muka tana kisa baya da fir'auna ya taho ya biyo su ya biyo annabi Musa alaihi salatu wasalam da mutanen shi yayin da annabi Musa ya zo bakin teku sai Allah ya ce mene idai bi asakal bahar Allah ya ce ka bugi wannan tekun nan da sandaka fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qawdil azim sai wannan kogi ya tsage kowane bangare kawai sai ya kasance kamar wani mene halalan dutse ya sandare wannan ruwan nan mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka shiga cikin wannan ruwa sun kai tsakiya suna gab da fita mutanen Fir'auna su ma sun ci mai sun ci musu da Fir'auna da mutanen shi sadda mutanen annabi Musa da annabi Musa suka fita sun fita daga cikin ruwan su kuma Fir'auna da mutanen shi suna tsakiya sai Allah ya umarci ruwa ya haɗe kawai gaba ɗaya sai ruwa ya haɗe ya hallaka Fir'auna da mutanen shi mutanen annabi Musa fa suna gani Fir'auna da mutanen shi sun biyo su dan su kashe su amma Allah ya halaka su da wannan ruwa wannan bai zama masa aya akan su imani da Allah ba bai zama masa aya akan su gazganta annabci na annabi Musa alaihi salatu wasalam ba amma duk da haka saboda taurin kan mutanen nan suka yin imani da shi wasu wanda suka yi imani da shi a cikin su suka ƙi mai suka ƙi mai biyayya yadda ya kamata an gane annabi Musa alaihi salatu wasalam yayin da yake kiwo duk wani abin da ya taso masa wani mugun dabba da ya saki wannan sanda za ta haɗe wannan abin da ya taso kuma tana haɗewa zai kama ta ba za ka ga alamar wani wuri a jikin sanda inda gashi nan misali ya turo saboda abin ta haɗe ba to Allah ya baiwa annabi Musa alaihi salatu wasalam mu'jizozi da yawa daga ciki akwai wannan sandar akwai kuma mene haske na hammata da ya sa hannun shi a hammata ya ciro za ku ga hannun na haske sosai yana haske to wannan ma mu'jiza ce da take nuna cewa shi annabi ne mu'jiza ce wa take nuna cewa Allah madaukin sarki ne ya aiko shi to yayin da suka nemi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙa musu ubangiji ubangiji ya saukan musu da ruwa samu ruwan da za su sha samu wanda za su yi amfani da shi samu ruwan da za su shayar da dabbobinsu Allah ya ce faqulna sai muka ce ma annabi Musa idrib bi asakal hajar ka bugi dutse da wannan sandar taka annabi Musa yana daga wannan sanda ya bugi dutse da ita fanfajarat min huthnata asharata aina sai daga cikin wannan dutse idanun ruwa guda goma sha biyu suka bulbulo suna ta bulbulo da ruwa ruwa kawai fara bulbulo daga cikin wannan dutse Allah ya ce qad alima kullu unasin mashrabahum dukkan wannan mutanen dukkan zuri'ar annabi yaqub wanda suke ‘ya'ya ne nashi guda goma sha biyu da zirri'a su gaba ɗaya kowane a cikinsu akwai zirri'a shi Allah ya ce to kowace zirri'a daga cikin ‘ya'ya annabi Yaƙub sun san a inda za su tsaya su sha an gane nan wa'innan za su tsaya a wannan da shi da zirri'a shi su sha a nan zirri'a gidan wannan za su tsaya akan wannan idan ruwan gaba ɗayansu Allah ya fitar da mene yawan idan ruwan nan yawan zirri'an nan ta annabi Yaqub kun ga ba wani zai ce mene wannan ya shiga a wannan ku. kowa zai tsaya a mene akan a gidansu ya sha wannan ruwa Allah ya ce kulu washrab kulu Allah ya ce ku ci daga daɗaɗan abubuwan da muka ba ku na abubuwan da Allah ya saukar musu daga sama wannan alman wasalwa kenan Allah ya ce ku ci daga wannan abubuwan da muka saukar muku daga sama naman tsuntsaye da kuma abin sha wanda muka saukar muku mai daɗi Allah ya ce rabu! sannan ku sha daga wannan ruwa da yake bulbulo daga cikin wannan dutse shi ma ruwa ne mai daɗi ruwan sha Allah ya ce duka wannan min rizqillahi daga cikin arzikin ubangiji ne Allah ya azurta ku da shi dan ku ci abinci ku samu ruwan da za ku sha ku samu ruwan da za ku baiwa dabbobinku ku ku samu ruwan da za ku yi wasu hidindimu da shi dan ku samu ƙarfi ku samu natsuwa ku samu wadatuwa dan ku gode ma Allah madaukakin sarki ku samu natsuwa na bauta ma Allah madaukakin sarki ku samu tabbaci da yaƙini cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shi ne ubangiji shi ya kamata a bauta masa sannan lallai wanda ku ci tare da shi annabi Musa alaihi salatu wasalam ku samu natsuwa cewa lallai Allah ne ya turo shi ya turo shi kuma ya kira ku kalmar tauhidi ku bauta ma Allah shi kadai Allah ya ce wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku ci wannan abincin ku koshi kada ku ci wannan abincin ku samu ƙarfi kada ku ci wannan abincin ku samu tunani mai kyau ya zamto kuma kuna fasadi kuna banna a doron ƙasa wannan ba mutanen annan Musa ba har mutanen annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ba daidai bane Allah ya maka ni'ima ka yi amfani da wannan ni'ima wurin saba ma ubangiji ni'ima ce ta tunani Allah ya maka tunani mai kyau ko ko ni'ima ce ta ilimi ko ko ni'ima ce ta wata fasaha da Allah ya maka ko ko ni'ima ce ta mulki da Allah ya baka ko kuma ni'ima ta dukiya ba daidai bane Allah ya maka ni'ima ka juye wannan ni'imar wurin saba ma Allah madaukakin sarki gani Allah ya mana ni'imomi da yawa sannan a duk sadda Allah ya maka ni'ima ka gode masa akan ni'imar da ya maka zai kara maka ne a duk sadda Allah ya maka ni'ima ka kafirce ma wannan ni'ima Allah zai maka mene zai gusar da wannan ni'ima a gare ka sannan kuma zai maka uquba akan wannan kafirce masa ni'imar da kai yana daga cikin kafirce ma ni'ima ubangiji Allah ya maka ni'ima ka kasa gode mai akan wannan ni'ima da ya maka yana daga cikin kafirce ma ni'ima ubangiji Allah ya maka ni'ima ka rinka hango wanda suka fika wannan ni'ima in ni'ima ce ta dukiya Allah ya maka ba za ka wadatu da abin da Allah ya baka ba sai ka rinka hango wanda ya fika wannan dukiya kana kwaɗayin koyaushe kai ka kamo shi an gane idan ni'ima ce Allah ya maka ta lafiya ba za ka gode masa kan wannan ni'ima da ya maka ba sai mutum ya juye wannan ni'ima ta lafiya ya rinka saba ma ubangiji da ita idan ni'ima ce Allah ya ma mutum ta mulki ko ta ɗaukaka sai ya juya wannan ni'ima yana saba ma Allah da ita yana danne haƙƙin bayan Allah da wannan ni'imar da Allah ya masa kun ga bai gode ma ni'ima Allah ba gode ma ni'ima Allah shine idan Allah ya baka ni'ima ka tafi da ita ta yadda Allah ya ce a tafi da ita idan ni'ima ta dukiya Allah ya baka Allah ya ce mene ka tafi da ni'iman nan ta yadda ya umarni a tafi da ita ka fitar da haƙƙin dukiyar nan ka taimaki wanda ba su da shi ka gina addinin Allah da wannan dukiya idan ni'ima ce Allah ya maka ta jagorancin mutane Allah ya sanya ka zamo shugaba yana daga cikin gode ma ni'ima Allah ya zama ka kyautata ma waɗanda kake jagorancin nan amma a sanda kake gallaza ma waɗanda kake jagoranta kake zalunta su kake tauye haƙƙin su kake musguna musu to ba ka gode ma ni'ima Allah ba kun ga wannan ni'ima ce Allah ya maka amma daga ƙarshe wannan ni'imar za ta zamo azaba za ta zamo da na sani ga wanda yake da ya juya wannan ni'imar ba ta yadda Allah ya ce ba so duk sadda Allah ya maka ni'ima ka kasance ka gode ma Allah ita an-ni'matu idza shukirat farrat wa idza kufirat farrat ni'ima idan mutum ya gode ma Allah kan ni'imar da ya masa ni'imar nan tana tabbata ne Allah ya ce la in shakartum la azidannakum tabbas idan kun gode min kan ni'imar da na muku Allah ya ce la azidannakum zan kara muku ni'ima kan ni'ima Allah ya ce wala in kafartum amma wallahi idan ku kafirce min kan ni'imar da na yi muku Allah ya ce inna azabi la ta azabata lallai ta mai tsanani ce an gane Allah ya ce kulu washrabu ku ci wannan da ku ci daga cikin abincin da Allah ya saukar muku daga sama washrabu sannan ku sha daga cikin wannan ruwan da yake bulbulwa daga wannan dutse min rizqillahi da wannan abin da yake sauka na abinci da wannan ruwan da yake bulbulwa duk daga cikin arzikin Allah ne ya fitar da shi zuwa gare ku Allah ya ce wala ta'thaw fil ardi mufsidin da daya kada ku zamto masu ɓanna a wannan doron ƙasa kada ku zamto masu fasadi a cikin wannan doron ƙasa jama'a an gane banna ne da fasadi a doron ƙasa mutum ya rinka saba ma Allah banna ne da fasadi a doron ƙasa mutum ya rinka umartar wasu suna saba ma Allah banna ne da fasadi a doron ƙasa mutum yana gani ana saba ma Allah yana da iko ya hana wannan saban Allah da hannun shi yana da iko ya hana wannan saban Allah da bakin shi yana da iko wanda suke saba ma Allah nan ya nusashe su kan abin da suke ba daidai ne, amma ya kama hannun shi ya shiru shi ma yayi musharaka cikin wannan saban Allah jama'a Allah ya ce wala ta'thaw fil ardi mufsidin da daya kada ku zamto masu mene masu ɓon masu motsa ɓanna a doron ƙasa sai Allah ya ce wa idh qultum ya Musa wa idh qultum ya Musa lan واحد فادع لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقسائها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدروا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah maɗaukin sarki ce wa idh qultum ya Musa Allah ya ce ya ku Yahudawa na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku tuna yayin da idh ya Musa yayin da kakanninku Yahudawa kakanninku banu Isra'il suka ce ya Musa ya kai Musa ku duba fa annabin Allah ne Allah ya turo shi da saƙon shi Allah ya turo shi a matsayin annabi amma suke kiran shi ya Musa kira ba ladabi a ciki an gane ba ladabi cikin wannan kiran jama'a a ce yawa ne ai ba ladabi a ciki an gane To amma ku duba yadda suke kira annabi Musa wa idh qultum yayin da suka ce ya Musa ya kai Musa an gane ai ba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka je ya yana kiran manzon Allah haka to ba kauye ne irin kauyawa ne wanda suke kauyawa sosai wanda ba su da ilimi ba su da ladabi ba su da tarbiyya ta addinin musulunci yayin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammad suna zuwa kuma sai sahabbai su ba haka ake kiran manzan Allah ba ana kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ce ya rasulullah ya nabiyallah an gane ba a cewa ya muhammad a cikin alqur'ani babu inda Allah ya ce masa ya muhammad ko babu sunan shi na farko da Allah ya faɗa a cikin suratu mene Ali Imran Allah ya ce ma kana Muhammad Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul shine inda Allah ya kira sunan shi a farko sai kuma cikin mene cikin suratu um, um, sai cikin suratu ahzab inda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai kuma na uku cikin suratu muhammad inda Allah ya ce walladhina amanu Allah ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin an gane sai kuma na hudu inda Allah ya ce mene Muhammadur Rasulullah Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq a ba nan ba inda Allah ya ce mene Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم sai kuma na biyar inda Allah ya ce mene wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad to wannan sune sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani sune sunayen shi guda biyar an gane Allah ya faɗa Muhammad wuri hudu sai kuma Allah ya faɗa Ahmad wuri ɗaya to da Muhammad da Ahmad da suna ɗaya ne jama'a an gane duk sunan manzon Allah ne Muhammad Ahmad Muhtar Mustafa Baha da sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane duk sunan manzan Allah ne to kun ga a cikin alqur'ani Allah maɗaukin sarki saboda girmamawa bai ce ya Muhammad ba an gane sai dai Allah ya kawo shi mene kawai a siffan mene Allah bai kawo inda ya kira sunan shi ya ce ya Muhammad a cikin alqur'ani ba nan ku duba mutanen annan Musa suka ce wa id qultum Allah ya ce ku tuna ku Yahudawa na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da kakanninku yayin da ku dinnan huda wannan kuka ce ya musa ya kai musa kira ba ladabi kira ba nuna cewa shi shugaba ne kira ba nuna cewa shi annabi ne Allah ya turo shi suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin mu fa musa ba za mu iya haƙuri akan abinci kala ɗaya ba koyaushe mu zama muna haƙuri akan abinci guda ɗaya mu koyaushe kawai ba abin da za mu ci sai dai a saukan mana da alman da asalwa amma muna son variety na abinci da yawa gaskiya mu mun gaji da wannan abincin suka ce fa da'ulana rabbak ka roƙan mana ubangijinka ya kai Musa ku duba wani rashin bi rashin ladabi da biya na biyu ba ma su ce fa da'ulana rabbuna ba rabbana fa da'ulana rabbak ka roƙan mana ubangijinka ya Musa an gane inda ladabi sai ce da ya Musa ka roƙi ubangijinmu ya kai Musa ko kuma ya kai annabin Allah ka roƙi ubangijinmu amma ya kai Musa fa da'ulana rabbak ka roƙan mana ubangijinka kun ga mutanen nan ba su da kirki ba su da ladabi min mimma tunbitul ardu ya fito mana da abubuwan da suke fitowa daga ƙasa an gane abubuwan da ƙasa take ɓoyewa wanda suke fitowa daga cikin ƙasa lana ya fitan mana da mimma tunbitul arda ardu daga cikin abin da ƙasa take fito da su Allah ce min baqaliha daga cikin abin da suke buqul sune ragga an gane abin da ya shafi jam'i na mene na rogo da su doya da su dankali da gwaza su ake ce ma buƙul an gane wasu malamai kuma suka ce min ha kayan miya an gane abin da ya shafi kayan miya gaba ɗaya an gane to ala ayi halin dai ko kayan miya ne ko ma bukul ne abin da ya shafi rogga abubuwan da suke fitowa daga ƙasa wanda ya shafi doya da rogo da dankali da ainihin gwaza suka ce wa iha da kuma shi ne duk abin da ya shafi dangi na ainihin mene kabewa da kankana da guna wadda ake ci ba guna shanu ba da kuma gwarji an gane su ne alqitha an gane kankana da um, wannan da kabewa ko da kuma abin da ya shafi mene guna gunar da ake ci ba ta shanu ba dan masan guna kala biyu ce ko akwai guna mai ɗaci sannan akwai guna wadda ake amfani da ita wurin mene wurin yin miya sannan kuma da gwarji wanda za ku gan shi ƙarami ne an gane karami ne sosai za ku ga jikin shi kamar jikin kankana Dan karami ne sosai shi ana cin shi amma ba kuma kamar guna bane shi bai kai gunan shanu girma ba wannan ana cin shi ana magani da shi sosai kuma shine wa qithaiha dukkan jam'in abin da ya shafi mene kankana da su mene kabewa da su mene gwarji da su guna wa adasiha a wa fumiha ko wa fumiha da kuma tafarnuwa an gane ita ce ita ce fum athum kenan ko larabawa suna karanta da da wannan su ce ko fumiha ko kuma su ce thum athum an gane shine tafarnuwa wa adasiha da kuma al'adas shine duk jam'i abin da ya shafi jam'i mai mene mai kwasfa abin da ya shafi suwa ke da abubuwa gaba duk wani abu da yake da mene wannan kwasfa shine al'adas wa basaliha da kuma albasa ku duba fa abin da suka nema a canza masa da shi jama'a Allah na saukar masa da abinci daga sama abin sha mai daɗi yana saukar masa daga sama Allah na saukar masa da tsuntsaye masu daɗin ci wanda naman su baya da tauri naman su ba nama bane mai cutarwa ai da ciwon da zai kama mutum da wuya a ce kai ya ci naman tsuntsu ko sai dai a ce kai ya ci jan nama saboda yana mene containing mene high cholesterol ko akwai cholesterol da yawa a ciki sai a ce in zaka ci ka ci jan nama an gane in ma ya gangaro kan kaza sai a ce to wannan fata ta baya ɗaye ta saboda nan ne yake da mai sosai an gane amma ba za a ce kan mutum ya ci in shila ba ko kuma abin da ya shafi tsuntsaye saboda ba mai da yawa a jikinsu an gane to ku duba abin da Allah yake saukar masa daga sama na nama wanda yake nama ne mai daɗi mai daɗin ci nama wanda bai cutar da jiki da kuma abin sha Allah na saukar masa da abin sha mai daɗin sha daga sama amma suka ce su fa sun gaji daga cin wannan abin kawai kawai ku su kullum ba su da aiki kawai sai dai a saukar masa daga nama daga sama a saukar da nama a saukar masa da abin sha kawai suka ce ma annan Musa gaskiya mun mun gaji da cin abinci kullum kala ɗaya kawai ka roƙi ubangiji ya fitar mana daga cikin ƙasa mu rinka nomawa mu koma muna noman doya muna noman dankali muna noman gwaza muna noman tafarnuwa muna noman albasa muna noman kankana da kabewa mu rinka noman gwarji ku duba fadin ni'imar da Allah ya sun fi so su je su rinka tsugunnawa suna noma suna shan wahala sai Allah ya ce qala yace atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kuna neman musanya a musanya muku da abin da yake mai kaskanci da wanda ya fi shi alkhairi jama'a wani ya alkhairi a ciki da duk abin da suka lissafo da nama me abin jin daɗi wani abin jin daɗi a cikin kace kana noman doya jama'a a cikin noma yana daga cikin noma mai wahala noman doya an gane ko da kunyar da ake ma doya ai an san kunya ko inda ake yi sai ai mene a daga kasa haka ai kuyoyi ko to kunyar da ake ma doya ba kowa yake iya wannan kunya ba an gane za a mata kunya ne babbar kunya wasu kuma inda suke yi sai a tara ƙasa sosai a tara ƙasa tarin ƙasa haka ake noman doya jama'a daga cikin noma mai wahala noman doya nan suka ce ga dankali sai su noma dankali shi ma yana da wahala noman dankali shi ma babba kuyya ake mai an gane ga noman gwaza wanda in mutum ya shuka ta yin sai shekara mai zuwa zai ci wannan abu sai ta daɗe an gane ga noman kabewa me abin daɗi a kabewa sosai jama'a duk tana da amfani sosai amma me abin daɗi Allah ya saukar musu da abinci daga sama abin sha mai kyau mai gina jiki ba tare da sun wahala ba sun yi komai Allah ya saukar musu daga tsuntsaye daga sama amma suka ce su fa sun gaji kawai su a su kawai Allah ya fitar da su kawai su je suna noman doya su rinka noman dankali su rinka noman gwaza su rinka noman kankana suna noman kabewa suna noma tafarnuwa da albasa sai Allah ya ce to a tambaye su a atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kuna so a masanya muku da abin da yake mai kaskanci a masanya shi da abin da yafi alkhairi a dauke abin da yake yafi alkhairi a kawo muku wanda yake makaskanci a kawo muku abin da aka ɗauke, a kawo muku wanda bai kai abin da aka dauke muku ba Allah ya ce to da haka zaba Allah ya ce ihbidu misra to ku tafi birane ku tafi cikin garuruwa fa inna lakum ma sa'altum abin da kuka tambaya na noma ko to ku je ga filaye can ga gonaki can ku je ku yi ta noma an gane sai Allah ya ce su je su ta noma ku duba wannan ni'imomi da Allah ya ma wannan mutane jama'a Allah zai saukar masa da abinci daga sama abin sha Allah ya saukar da shi daga sama amma su ba sa so saboda su ba su yi imani ba saboda su mutane ne masu taurin kai mutane ne masu jayayya da annabawansu suka ce sun fi so su je su ta noma kawai su dai sai Allah ya ce idhibu misran to ku tafi cikin birane ku shiga cikin garuruwa fa inna lakum ma sa'altum abin nan da kuka tambaya na mene na noma da kuke so ku yi ko to ku je can ga gonaki can Allah ya ce wa duribat alaihim dhillatu wal maskana sai Allah ya sanya musu Allah ya wajabta musu mene azilla kaskanci jama'a me ya wannan kaskanci jama'a Allah zai saukar maka da abinci daga sama kace baka so ka koma kana noma a gona me ya kai wannan kaskanci jama'a ai ba abin da ya wannan yanzu ba ma ubangiji ba ko da mutum ne ai maka gata a gatan ka a ce duk abin da kake so ko ka shiga sto ka diba gashi nan idan kana son shinkafa ne ka shiga ta nan a sto ka diba idan kana son taliya ne ka shiga ta nan a sto ka diba in doya kake son ci ka shiga ta nan a sito ka ɗiba duk wani nau'in abinci da kake son ci ka shiga shi nan a sito ka ɗiba kawai sai ka ce a ni kawai ban so kawai kawai abin nan in je gona in ta noma kawai kun ga wannan mutum ya kaskanta kai shi ne ai an gane kuma wannan abin za a baka ne kyauta fa za a baka kuma wanda zai baka wannan abin ya cancanci ya baka zai baka ba tare da ya maka gori ba ba tare da ya kaskantar da kai ba ka ce kai baka san wannan abu a kun ga mutum ya kaskantar da kanshi Allah ya ce wa duribat alaihim dilla, sai Allah ya sanya musu Allah ya wajabta musu mene kaskanci wal maskana da talauci jama'a an gane da talauci da abinci bai yankewa yanzu ko sai sun noma in sun noma sai yayi kyau sannan su wannan abincin za su sha wahala su tsugunna su yi noma sannan sai wannan abincin ya kai lokacin da za a yi ne harvesting sannan sai harvesting su je su gyara su ci wannan abincin Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan kuma saka dawo cikin fushin Allah madaukin sarki suka shiga wannan gari suka dawo wannan noma za su yi Allah yana fushi da su Allah ya ce zalika wannan kuma ya zamto ne hakan ya kasance ne bi annahum domin lallai su kanu yakfuruna bi ayatin lahi sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah jama'a akwai babba aya Allah ya sauka maka da abinci daga sama akwai babba aya kana gani an biyo za a kashe ka yayin da aka biyo annabi Musa fa za a kashe shi sai ce inna lamudrakun mudrakun ya ce kawai wa'annan mutanen fir'auna sun riga sun riske mu kawai za su kashe mu ne Allah ya ce kalla inna ma iya rabbi sai hadid Allah ya ce ina ba haka al'amari yake ba mutanen annabi sai suka ce inna la mudrakun lalle mu fa fir'auna da mutanen shi sun riske mu za su kashe mu annabi Musa kala ya ce kalla ya ce wallahi ba haka al'amari yake ba inna ma iya rabbi sai hadid lalle ubangiji na yana tare da ni da sanni zai da ni hanya da sanni zai bani mafita kan wannan jarabawa da na samu kaina a ciki a gaban mutanen nan Allah ya ce ma annabi Musa ya bugi teku ya bugi teku da sanda ta dare aka samu hanyoyi ruwa ya sandare kamar dutse jama'a kamar falalan dutse annabi Musa ya shiga shi da mutanen shi suna gani aka halakar da Fir'auna fa suna gani jama'a an gane duba Allah ya sa inuwa ya sa girgije ya musu inuwa tafiya shekaru masu tsawo suna tafiya ba a cikin rana ba wahala jama'a wannan akwai abin da ya wannan ni'ima wanda ya kafarce mu wannan jama'a ai ya kafarce mu ni'ima Allah sai Allah ya ce zalika wannan kuma hukuncin da Allah ya musu bi annahum domin lalle su kanu yakfuruna bi ayatillahi sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah sannan wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi alhaq sannan kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da wani dalili ba jama'a an gane da yawa daga cikin annabawan Allah banu Isra'il sun kashe su jama'a sun yanka wasu annabawan sai Allah ya ce fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wasu daga cikin annabawa in sun zo muku sai ku karyata su ku ce ƙarya suke yi alhalin suna zuwa muku da hujjoji da dalilai wanda yake nuni cewa Allah shine ya aiko su suna zuwa muku da ayoyi masu girma wanda babu wanda zai iya zuwa da wannan ayoyi in ba annabin Allah ba in ba wanda Allah ya turo ba babu wanda zai iya tahuwa da wannan ayoyi na Ubangiji suna zuwa muku da ayoyi da dalilai da manya-manyan hujjoji da mu'ujizozi amma a hukunce karyata su wasu karyata su wasu kuma daga cikin su kashe su Allah ya ce zalika bima asau sannan wannan hukuncin da aka musu da wannan abin da Allah ya yanke musu ya zamto ne saboda dalilin saban da suka yi ma ubangiji sun saba ma ubangiji jama'a an gane saban da suka yi anan sun kafirce ma ni'ima Allah Allah ya musu ni'ima ta saukar masa da abinci da abin sha jama'a a yayin da suka buƙaci ruwa Allah ya ce ma annabin Allah ya bigi dutse da sanda jama'a wa ya taba ganin an bigi dutse da sanda ruwa ya taba lolo daga dutse wa ya taba ganin wannan ba su taba gani ba amma annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam ya dauki sandar da take hannun shi ya bigi dutse kawai sai ga idan ruwa goma sha biyu ya fito daga cikin wannan dutse jama'a kuma Allah ya masa haka idan ya sauƙa musu kar ya kasance idan ruwa ɗaya ne sai suna ta wahala wurin shan ruwa, sai Allah ya fito da ruwan hanyoyi da yawa kawai har goma sha biyu saboda kowane su tsaya su sha a wannan su yi amfani da shi ba tare da wa'annan sun takura mu wa'annan ba ba tare da wa'annan sun kuntata mu wa'annan ba amma a haka suka kaface ma ni'imar Allah zalika bima asaw wannan abin da Allah ya musu na uquba na azaba ya zamto ne saboda saban da suka yi ma ubangiji wa kanu kuma sun kasance ya atadun sun kasance in ta'adda da jama'a jama'a ta'addanci shine mutum ya wuce gona da iri ai wannan ya kai wuce gona da iri jama'a Allah ya maka ni'ima kace kai baka san wannan ni'imar nan ai ka wuce gona da iri ko an gane shine Allah ya ce mene zalika bima asaw wa kanu ya'tadun an gane ko Allah ya ce wa idh qultum ya Musa ku tuna ku banu Isra'il ku Yahudawa yayin da kakannin ku suka ce ya Musa ya kai Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin mu fa ba za mu iya haƙuri kan abinci ɗaya ba mun gaji kullum da cin abinci ɗaya fad'u lana rabbak ka mana ubangijinka ya Musa yukhrij lana ya fitar mana mimma tumbitul ardu cikin abin da ƙasa take fitarwa na arziki cikin abin da ƙasa take ɓoyewa na abinci an gane cikin abubuwan da suke fitowa daga ƙasa na abinci min baqaliha abin da ya shafi mene ya shafi jami'i na mene buqul abin da ya shafi rogo da su doya da abubuwan da suke ɓoyewa a cikin ƙasa wasu malamai kuma sun ce baqaliha ana nufin kayan miya ne wa qithaiha da abin da ya shafi dangin kankana da kabewa da gwarji da kuma guna wa adasiha da al'adas dangi na adas dangi na wake gaba ɗaya duk abin da yake mai kwasfa shine adas wa basaliha da kuma albasa wa fumiha da kuma tafarnuwa ko sai Allah ya ce qala sai Allah ya ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kuna neman a canza muku abin da yake fi alkhairi a kawo muku wanda yake makaskanci abin da yake mafi alkhairi a dauke shi a kawo muku abin da bai kai wanda aka dauke muku ba Allah ya ce da haka kuka zaba ihbidu misra to ku shiga cikin birane ku tafi cikin garuruwa fa inna lakum ma sa'altum duk abin da kuka tambaya na wannan abubuwan za a baku za ku same su a can ba kuna so ku yi noma ba to ku je ga filaye can ga gonaki can na noma ku je ku yi Allah ya ce wa duribat alaihim dhilla Allah ya ce sai aka sanya musu mene azilla kasanci jama'a an gane wal maskana da talauci Allah ya ce kuma zalika wannan abin da ya haifar da wannan bi annahum lallai su kanu yakfuruna bi ayati llahi sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah ne wasu malamai suka ce Wazuri bat alaihim dhilla sai aka sanya musu kaskanci ai mene yu'duna ta an yadin wahum sagirun, tunda ba su imani da Allah ba ko to sai Allah ya sa mene a sa musu jizya su rinƙa biyan wannan jizya kuma za su rinka kawo ta ne da hannunsu za su kawo ta kuma suna kaskantattu za a ansa wannan mene jizyan nan an gane dama duk wanda suka kasance ba su imani ba in suka ƙi yin imani da manzon da Allah ya turo na zamanin nan sun ce su ba za su yi imani ba amma suna so a yi zaman lafiya to sai a sa musu mene jizya a ce to za ku rinka biyan misali naira kaza ko za ku rinka biyan kaza duk lokaci kaza shi za ku rinka biya tunda kun ki ku yi imani amma kuma ba ku so a mene ba ku so a yaƙe ku to za ku rinka biyan musulunci kaza an gane wasu malamai suka ce wannan inda Allah ya ce wa durbat alaihim wadilla ai an sanya musu jizya ne Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sai mene fushin Allah ya cancanta akan su jama'a suka komo da fushin Allah zalika bi annahum wannan kuma ya kasance ne abin da ya haifar da haka a zalika bima asau abin da ya haifar da haka saboda sun saba ma ubangiji wa kanu ya'tadun zalika bi annahum abin da ya haifar da haka lallai su kanu yakfuruna bi ayati llahi sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi al-haqq sannan kuma sun kasance suna kashe annabawan Allah ba tare da wani dalili ba ba tare da annabawan nan sun cancanta a kashe su ba Allah ya ce zalika kuma wannan ya zamto ne abin da ya haifar da haka bima asau saboda mene saban da suka yi ma ubangiji shi yasa Allah mene Allah ya sanya musu talauci Allah ya sanya musu mene askanci wa kanu atadun, sannan kuma sun kasance su yan ta'adda ne jama'a jama'a wannan sune banu Isra'il mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam sune Yahudawa wanda har yanzu ma tare da su jama'a suna can falatin suna ba ma ƴan uwanmu wahala suna gana ma ƴan uwanmu azaba jama'a Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak gane da ka zamu kwana anan in Allah madaukin sarki ya kai mu sai mu tashi kan aya ta 62 fadan Allah madaukin sarki innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون abin da muka faɗi na daidai Allah ya sa mai tarayya ni da ku cikin lada wanda na yi kuskure kuma daga bakina ne na roƙon Allah madaukin sarki Allah ya yafe min muna roƙon Allah madaukin sarki wannan wata mai albarka duk wata falala da Allah yake saukarwa a cikin wannan wata da aljanna da ake Allah yake rabawa sa na kwarai muna roƙon Allah Allah ya samu a ciki ya Allah duk wani tsautsayi ko asara da bayi suke na ayyukansu a cikin wannan wata muna roƙon Allah Allah ya kare mu jama'a mu dage yau goma ga wata jama'a kamar jiya maka fara tafsirin nan jama'a yau goma ga wata goman farko goman da Allah yake kallon bayansa ya musu rahama yau zai kare jama'a Allah Allah ka samu daga cikin bayanka wanda kama rahama ya Allah Allah ka samu daga cikin bayanka wanda kama rahama ya Allah wallahi jama'a mu dage yau goma ga wata fa jama'a kamar jiya maka fara azumin nan amma gashi yau goma ga wata jama'a gobe za mu shiga goma na biyu goman da Allah yake bayansa gafara wata ran sai mu zo za mu kulla tafsiri jama'a shikenan fara Ramadan din ta wuce wallahi in mutum bai aikin da Allah ya sa shi aljanna ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo mala'ika Jibril ya faɗa ma manzan Allah duk wanda Ramadan ta shigo bai aikin da Allah ya kalli wannan aikin ya bashi aljanna ba Allah ya danna hancin shi a wata jama'a kamar yadda na faɗi mana jama'a duk wanda Allah ya bashi rai ya bashi lafiya ya shigo Ramadan Allah yana so ya bashi aljanna ya jama'a saboda duk wani musulmi da ya shigo Ramadan Allah yana so ya bashi aljanna ne ko mun kankanta aiki da na ibada idan Allah ya yarda da wannan aikin zai bashi aljanna jama'a amma kan mu saki mai tabacci jama'a kar mu je mai tabacci muna wasu abubuwan da ba za su amfane mu ba an gane wanda suke dukiyoyi su taimaki wanda ba su da shi jama'a wanda yake da abincin da zai iya ci in abinci zaka iya ci ka koshi kai kadai ka yi ket ka kira wani kutuku Allah zai sa albarka a ciki kai manzo Allah ya ce in ma baka da komai kai fakiri ne baka da komai kana da dabino guda ɗaya ka raba guda biyu dabinan nan ka raba shi ka ba dan uwan ka rabi ka nemi Allah ya baka aljanna da wannan dabino jama'a kun dai karshen talauci kenan a ce baka da komai sai dabino guda ɗaya manzo Allah ya ce to kakka ci kai kadai saboda ka samu falala ubangiji ka raba wannan dabinan biyu ka ka rabi ka ba dan uwan ka rabi saboda ka sami yardar ubangiji wallahi jama'a mu dage mu dage duk wasu nau'o'in aikin alkhairi mu dage cikin wannan watan jama'a kar mu bari wannan watan ya shigo kawai ya fita mutum ya shigo ya yi ramadan ya sha yunwa kawai ya tafi Allah bai bashi aljanna ba mutum ya yi hasara wallahi saboda Allah ya kiyaye mu daga cikin bayan san da su asara ayyukan su Allah ya karba daga gare mu manyan ayyuka da kuma ƙananan ayyuka Allah ya yafe mana kurakuran mu wanda suke ƙanana da manya ba sani ba ko akwai tambaya daya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه حسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما حفظهما وهو العلي العظيم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وجلوسنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين